وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بتاتي الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم lahadi sha bakwai da watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta shida wanda ya daidai da biyu ga watan august shekara ta 2015 miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun da muka fara a cikin wannan daura al'ilmiya a cikin wannan littafi na albarka wasan manzumatu albaikuniya <clears throat> jiya idan ba a manta ba mun fara bayani akan hadisul aziz da mashhur kasance lokaci ya yi halinsa mun ka ce insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da inda mun ka tsaya to karatunmu na jiya idan ba a manta ba mun tattauna akan hadisul musnad da hadisul muttasil da hadis al musalsal inda mun kai bayani na uku guda uku na hadisi mun ka kawo misalai akan su sannan mun ka fara bayani akan hadisul'azi aziz to yau za mu tashi daga aziz mu yi takaitaccen bayani a ne kamar da mun yi mun ka fara ajiya sannan mu shiga cikin hadis al mashhur mala ya ce azizun maru au salasa mashhur marwi fauka ma salasa malam rahimahullah yake cewa azizun hadis al-aziz kamar yadda malam ya saba ya ambaci nau'in hadisi sannan ya kawo ta'arifinsa ya ce aziz abinda ake nufi da hadis al-aziz sunaini au salasa shine wanda rawi guda biyu sun karwaito ko kuma rawi guda uku mashhur marwi fauka ma salasa shi ko mashhur shine hadisin da rawi fiye da uku sun ka ruwaito domin ka bayani cewa wannan ta'arifin da malam ya ba hadisul aziz da hadisul mashhur malamai sun yi istidraki saboda magana mafi inganci wannan ba shine ta'arif hadis al-aziz ba shi yasa malamai sun ce azizun مروي عن ya يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة معنى عزيز shine wanda rawi guda biyu sun karwaito sannan mashhur shine rawi wanda mutu uku sun karwaito mun kai bayani akan cewa alhadisul kamar da malamai sun ka arafa shi wallazi rawahu rawiyan fi jami'i tabaqati sanad fi jami'i sadaqat sanad shine hadisin da rawi guda biyu sun karwaito shi a cikin dukkan tabaka ta isnadi tun daga farko har ƙarshe misali kowace tabaka tabaka imamu buhari a samu mutum biyu tabaka imamu malamin buhari a samu mutum biyu tabaka malamin malamin buhari a mutum biyu har zuwa ƙarshen isnadi wala yaqillu adada an zalika kada adadin ya kasa daga haka mun kai bayani akan cewa idan isnadi a ɗabaka ta farko an ka samu mutum biyu ta uku an ka samu mutum biyu ta hudu an ka samu mutum biyu ta biyar an ka samu mutum ɗaya wannan ba a kiransa hadis al aziz saboda ni wala ƙillu adad an zalika. sannan idan ɗabaka ta farko an ka samu mutum uku ta biyu an ka samu mutum uku ta hudu an ka samu mutum biyu ta biyu an ka samu mutum biyu muna kira wannan hadis al aziz saboda babu laifi idan ya kara daga mutum biyu amma dai abin da sharaɗi ya kasance jami'in tabaka akwai mutum biyu ina fata an fahimci wannan mun ka ba da misali da hadisin anas radiyallahu anhu wanda imam bukhari da muslim sun ruwaito shi sannan da hadisa abi hurairah wanda imam bukhari ya ruwaito hadisa abi hurairah kamar da muka ba da misali kala imam bukhari rahimahullah حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن حمص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده wannan shi ne lafazin abu huraira to inda aziz yake shi ne cikin hadisu anas shi ne cikin hadisu anas wanda imamul buhari da muslim sun karwaito shi imamul buhari ya rawaito wannan hadisin da isnadi guda biyu isnadi da farko yace haddasana yaqub bin ibrahim قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن سحيل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ya ha ta hawili sanar sannan sai ce haddasa adam ƙal haddasa na an katada an anas bin malik an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ƙal la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannan ajma'i to wannan shine hadith al-aziz in ka dibi isnadin sa wannan hadisin tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ibrahim sun kuroke shi Abu Huraira ad-Dawsi da Anas bin Malik an-Najjari al-Ansari radiyallahu anhuma sannan daga Anas bin Malik in ka jiba mutum biyu sun ruwaito wannan hadisin daga Anas na farko shine Qatada bin Da'ama as-Sudusi da abdulaziz bin suhaib daga abdulaziz bin suhaib sannan daga katada mutum biyu sun karoto shi aidan akwai shu'ba bin hajjaj da sa'id bin abi aruba sa'id bin abi aruba in ka jiba min nahiya eh, abdulaziz bin suhaib mutum biyu sun karoto shi akwai isma'il bin ulayya da abdul warid da abdul warid wannan shine misalin hadisul aziz kamar da mun ka ba da misali a jiya to sai mashhur marwi kamar da malayan kawo fauka ma salata mashhur marwi fauka ma salata walakin mun ce ai mata istijiraki mashhur marwi anis salata mashhur marwi anis salata mashhur shine wanda mutu uku sun karwaito متوكو سنكرويتو sun karoito saboda haka ta'alifin su kamar da malamai sun ce huwa جميع الطبقات السند أو عفوا هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في جميع الطبقات السند ما لن يبلغ حد التواتر ما لن يبلغ حد التواتر shine hadisin da ruwatu guda uku sun karwaito ko fiye da uku a duk ɗabaƙar isnadi muddin da yawan sa kai yawan hadis al mutawatir muddin yawan sa kai yawan hadis al mutawatir hadisu mutawatir kamar da malamai sun kai bayani magana mafi inganci shine yana fara daga kowace ɗabaƙa mutum goma goma mutum goma goma kamar da malamai da an yi saɓani wasu sun ce yana fara daga mutum tara wasu sun ce daga mutum bakwai wasu sun ce daga mutum goma wasu sun ce daga mutum goma sha biyar amma a aqwal shine hadisin mutawatir shine farawa ko ce baka a samu mutum goma goma ko ce baka a samu mutum goma goma saboda haka akan wannan ra'ayi kenan hadisin mashhur zai kai zuwa mutum tara zai kai zuwa mutum tara saboda haka daga bakin uku zuwa tara idan ka samu kowane isnadi tun daga tabaka ta farko har zuwa ta karshe ruwat ɗin da sun karwace a cikin kowace tabaka sun fara daga mutum uku ko fiye da haka muddin bai kai mutum goma ba har zuwa ƙarshe ana kiransa hadis al mashhur hadis al mashhur saboda haka idan tabaka ta farko an ka samu mutum uku tabaka ta biyu an ka samu mutum hudu tabaka ta uku an ka samu mutum biyar tabaka da hudu an ka samu mutum shidda wannan hadisi ana kiransa al mashhur amma idan ya kasance tabaka ta farko an ka samu mutum uku tabaka ta biyu an ka samu mutum hudu tabaka ta eh, uku an ka samu mutum biyar ta hudu an ka samu mutum shidda tabaka ta biyar an ka samu mutum biyu wannan ba a kiransa hadisi mashhur ana kiransa hadis al Al'aziz al-aziz dole ne a samu kowace ɗabaka Allah aƙalla mutum uku yana farawa daga mutum uku to wannan ne ka kira hadis al-mashhur fi istila mustalah hadis ina fatar an fahimci wannan to hadisin al-mashhur misalin shi ne hadisin nan wanda mafiyan mutane sun san da shi imam buhari ya kawo shi a cikin kitabul ilm inda yake cewa حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك حدثني مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن زبير عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض علم انتزاء ينتزئه من العباد إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لن يبقي عالما اتخذ الناس ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bi gari ilmi fa gallu wa adallu wannan hadisi imam al-buhari ya ruwaito shi yake cewa haddasana isma'il bin abi uwais dan ya uwa imam malik ne imam malik haka yake zama kawo gare shi haddasana isma'il bin abi uwais ya rasu shekara ta 226 shi kuma yace ni malik halu ma'ana kawunsa malik malik imamu darul hijira ma'aruf ya rasu shekara ta 179 malik ya ce an hisham hisham bin urwa hisham bin urwa jika ne ga Zubairu bin awwa kuma jika ne da asma binti abubakar hisham bin urwa ya rasu shekara kamar da mun kai bani shekara ta biyar. sannan ya roce daga babansa ya ce an abi ma'ana an urwa bin zubair shi kuwa ya rasu shekara ta 93 shi kuma ya roce daga abdullahi bin am bin as kowa ya san wane ne abdullahi bin am bin as radiyallahu anhu shine wanda abu hurairah ka cewa duk cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai shi hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama illa abdullahi bin am bin as saboda ni kana yaktu wa kuntu na aktu abu ya yace abdullahi bin amr bin as ya kasance yana rubutawa yana rubutawa amma abu hulaira ce ni na kasance ban rubuta ba na kasance ban rubuta ba shi yasa abdullahi bin amur bin suka cewa na ji hadisi fiye da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to abdullahi bin amur bin as yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa inna Allah la yaqbidu ilmi intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah subhanahu ta'ala baya karɓe ilimi ko sun kamar da bayani ya gabata a kai lokacin da za a wayi gari a ɗauke ilimi to sai Allah ta ta'ala wa annabi ke cewa Allah subhanahu ta'ala baya karɓe ilimi don waya ɗebe da mutane sai dai yana karɓe ilimi da karɓar rayukan malamai har ya kasance bayan ƙasa babu wani malami wanda ya rage sai mutane su riƙi wasu shugabanni jahilai waɗanda sun kasa riga addini ana ɗauka su malamai amma ba malamai ba ne sai a rika tambayar su suna ba da fasaha da sun ga dama su rika ba da fasaha ba tare da ilimi ba su sun ɓace kuma su kwatar da al'umma kamar halin da muke cikin halin yanzu da yawa za ka samu wasu waɗanda bai kamata su yi magana a cikin babin ilimin addini bai kamata su yi magana a cikin ilimi ba amma a ɗauke su su ne malamai da inda an ka tafi suka magana cikin addini sai ka ji ana ta ba da fatawoyi kala-kala waɗanda in ka dubi waɗannan fatawoyi baki ɗaya sun saba ma abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akai da shi na aka ta samu fitinoni kala-kala duk lokacin da ba a bari malamai su yi magana jahilai ka magana to bala'i zai kasance cikin al'umma kamar yanzu irin fitinoni da muke ciki kowa magana ka a cikin addini da wanda ya cancanta ya magana da wanda bai cancanta ba kowa magana yake yi kowa magana ya a cikin addini malamai na nan gefe ba su cewa komai in su yi magana a ce ba su waye ba ko kuma a ce suna da wasu ra'ayuka daban ko kuma dai a su kasu da wasu irin alfazu da wasu kalmomi waɗanda kuma Allah ya ba baki suna da baki sun iya magana waɗanda Allah ya kori musu baki na magana ta ɗauka su ne malamai musamman a nan ƙasar tamu mutane na ɗaukar cewa in kana da baki Allah ya kore maka baki shi kenan ka zama malami baki daban ilimi daban baki daban ilimi daban saboda haka wannan shi shine rudanin da aka ta samu cikin al'umma ba a bari malamai su yi magana waɗanda ba malamai ba sun sari malanci kuma duk inda an ka tafi suka nuna cewa malamai na kuma suka magana akan addini duk abin da an kai musu tambaya ko wace irin fatawa ce gujewa ɗaya suka yi suna wucewa sai su rika ba da fatawoyin da ka kawo mu al'umma rikici da rabuwar kai da fitina kala-kala saboda ni duk fitina da rabuwar kai ya taso ne akan bisa fatawoyin da suka ba su amma idan ka tafi ka samu malamai ulama rabbaniyin ka ga da suka tarbiyyatar da ɗalibai duka ilimi sai ka mamaki ka ga da suka tsantseni suka tsantseni suka tsantseni cikin ba da fatawa sai ka mamaki za ka ga an tambayi malami sai nan take ce la'adi nan take babban malami sai ka ga ce la'adi ta wannan shi ne tarbiyyar malaman sana misali duk wanda san a sheikh abdul muhsin abbas yana da kujera a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam majalisinsa mafi yawan tambaya kan me suka ga ya ce la'adari la'adari la'adari ba kunya bace a maka tambaya ka ce baka sani amma malaman mu da almajirai a nan Najeriya da an yi tambaya ko ce bugewa kai a wuce bugewa kai a wuce to saboda haka a yi hatara kwarai da gaske wannan shine duk rikicin da muka samu kanmu a kai rikici na fitina sai ka ga ya ai karama ta raba al'umma an raba masallaci ana ta buge-buge ana ta zage-zage wai kuma duk malanci to wannan ba shi ne abin da ya kamata ba ya kamata a koma makaranta a yi karatu a ɗauki ilimi wajen malamai ulama rabbani a ɗauki a ɗauki karatu wurin su a bi manhajin da sun kabi wajen ladabtar da ɗalibansu da ba su tarbiyya da wannan zai sa a samu nasara shi yasa za a yi shekaru da dama ka ga ana ta karatu a daɗe ana karatu ba a gane komai ba saboda ba ɗauki manhajin da malamai ulama urabbani suke yi ya ka a gina ɗalibai akan fauda da rigima da hitina a gina su ba a kan ilimi ba a gina ɗalibai bisa fauda da rigima da fitina daga koshin jiki aka ana kan rigima amma ka je ka dubi ɗalibai usaimin kalmiya da ba su kalmiya ka je ka jibe ɗaliban bin ba ka jibe ɗaliban shek abdul musin abbas ka je ka jibe ɗaliban muhammad da bin albani ka je da an ka ba su kalmiya ta ilimi ka ga rubuce-rubucen da suka yi kasa su kan karatu to amma munan sai ka ga an daɗe an shekaru ana karatu ɗaliban suna ta zuwa a ƙare sai ka ga ɗalibi da fahimci ma yadda an ka sa saboda rashin bin manhajin tarbiyya ta ilimi to Allah gane da to wannan shine misalin hadith al-mashhur sai dan kaji bi wannan isnadin wannan hadisin kamar da ibn hajar al-asqalani ya bayani a cikin fatahul bari ya kawo hanyoyi da yawa da ruwayoyi da yawa wanda ya nuna wannan isnadi ko wace tabaka daga cikin tabaka wannan isnadi mutum uku ko fiye da uku sun karwace shi har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya tattara hanyoyi wanda ka yana iya koma mujallabi na daya cikin da ilm cikin fasaha da ne da hafiz ilimi hajar rahimahullah yi na kawo hanyoyin waɗannan hadisai ya jama'a su waɗanda ya nuna kowace tabaka daga cikin tabakat wannan isnadi na wannan hadisi akalla mutum uku sun karwaito shi ko fiye da mutum uku to wannan shine التعريف مشهور آل إستلاعي مشهور آل إستلاعي تعقي مشهور غير إستلاعي مشهور غير إستلاعي معنى المشهور في اللغة معنى أبنى كتم مشهور كودا حوصة أبنى يا شهرة أبنى يا شهرة الذي اشتهر بين الناس أبنى يا شهرة فكاني مطاني تعقي al-mashhur gara istilahi a cikin wasu wasu hadisai waɗanda sun shahara sun shahara amma waɗannan hadisai yana yi wa isnadi ɗaya ɗaya gare su wasu daga cikin su ma ba su da isnadi da asalala wasu daga cikin su ba su da isnadi kwata-kwata saboda haka mashhur gare istilahi malamai sun kasta shi kamar haka na farko akwai al-mashhur baina ahlul hadith khas al-mashhur baina ahlul hadith khas ma'ana hadith mashhur ne tsakanin malaman da hadith mashhur ne tsakanin malaman hadisi ana nufi duk malaman hadisi sun san da wannan hadisi ya shahara amma ba mashhur bane akan mustala ba mashhur bane akan mustala misali waɗannan eh, hadis mashhur gaira istilahi yace nau'i na farko akwai al-mashhur baina ahlul hadis khas misalin al-mashhur baina ahlul hadis khas shine hadisin da Imam buhari ya ruwaito yake ce haddathana Ahmad bin Yunus قال حدثنا زائدة عن تيميه عن أبي عن أبي مثلي عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رئل وزكوان وانا حديث مشهور بين أهل الحديث خاص ma'ana ya shahara a wurin malaman hadisi kusan da wannan hadisi amma in ka jibi isnadi ne ba mashhur bane al istilahi ba mashhur bane al istilahi ma'ana imam buhari ya rufe wannan hadisi daga ahmad bin yunus shi ko ahmad bin yunus ya rufe wannan hadisi daga za'ida sannan shi kuma za'ida ya rufe wannan hadisi daga tayyi a tayyi ya rufe wannan hadisi daga abin nibli shi ko na'am abin nibli ya rufe wannan hadisi daga anas bin malik radiyallahu anhu anas ya ce kanatan nabi sallallahu alaihi wasallam shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti na tsawon wata daya yad'u ala ra'ilin wa zakawan uh, addu'a akan kabila ra'il da kuma kabila zakawan to wannan hadith mashhur ne baina ahlul hadith khas idan mun ce mashhur baina ahlul hadith khas muna nufin wannan hadith mashhuri ne tsakanin malaman hadisi tsakanin malaman hadisi amma in ka bi isnadin mashhur fil istilah ليس مشهور في استلاء إنك الإسلاء منا نبي بياني لممكن يا حديث المنصول ما رواه الصلاة فأكثر في جميع الطبقة الإسلاء سنة نوع نبينا مشهور غير استلاء منا دا مشهور بين أهل الحديث وغيرهم مشهور بين أهل الحديث وغيرهم معنى حديثي مشهور كان معلمان حديثي دوسو معلمان da wasu malamai ma'ana malaman hadisi sun san wannan hadisi ya shahara a tsakanin su kuma ya shahara a tsakanin wasu malamai waɗanda su malaman hadisi misalin wannan hadisi shine hadisin nan mashhur wanda mutane sun kasan da shi wato hadisin da Imam al-Buhari ya rawaito hawa yau yana cewa haddathana Abu Nu'aym haddathana Zakariya an Amir an an Amir qala sami'tu Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده وانا حديث مشهور بين علماء الحديث وغيرهم ويسوون الحديث فأما أنك دي دي إسناد بوهاري يروي الحديث دقى أبو نعيم أبو نعيم دقى daga zakariya daga amir shi ko amir ya roto shi daga abdullah bin am dini a shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi na kare shi ne wanda musulmi sun tsira daga sa da kuma hannunsa baya cutar da su baya musu wani abu wanda ya kasance na cutarwa ta gefen magana ko ta gefen to wannan hadisi in ka dube shi hadisi ne ingantacce kuma mashhur ne baina ahlul hadith al da baina ahlul hadith wa gairihi ma'ana tsakanin malaman hadisi da waɗanda ba malaman hadisi ba ina fata an fahimci wannan kun ga muna da nau'i na biyu kenan al-mashhur gaira istilahi da farko al-mashhur baina ahlul hadith khaf shine qanatan nabi sallallahu alaihi wasallam shaharan yad'u ala ra'ilin wa zakwan in ka dubi isnadin sa za ga cewa da cika ka'ida akan eh, ka'ida eh, ka'ida mashhur istilahi ba saboda ba mutu uku uku sun karoto shi ba amma me yasa malamai sun kiro shi mashhur saboda ya shahara tsakanin malaman hadisi ma'ana malaman hadisi na tattaunawa akai sannan nau'i na biyu shine mashhur baina ahlul hadith wa ghairihi ma'ana mashhur tsakanin malaman hadisi da waɗanda ba malaman hadisi ba shine wannan hadisi al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan hadis ingantacce na man kabi da isnadi ne ba mutum uku uku sun ka ruwaito shi ba ba mutum uku uku sun ka ruwaito shi ba saboda haka shi sa malamai sun kire shi amma ya shahara ya shahara ma'ana ishtahara baina ulama'ul hadith wa ghayrihim sai na uku mashhur bainal fuqaha hadisin da ya kasance mashhur ne tsakanin malamai fiqh tsakanin malaman fiqh misalin wannan hadisi wanda ya kasance mashhur bainal fuqaha shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito Abu qala Abu Dawud rahimahullah حدثنا كثير بن أبي قال حدثنا محمد بن خالد عن معمرك بن وافل عن مخالد بن وساب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق wannan hadisi abu dawud ya rawaito shi ya rawaito shi daga kasir bin ubay shi kuma daga muhammad bin khalid shi kuma daga mu'arif shi ko mu'arif daga muharib bin bisas shi kuma daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ce abghadul halal ila Allah as-salat eh, mafi kyamar halal a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine saki to wannan hadisin ya shahara a cikin littattafan dukkan in kaga wajen kitabu salat in ma duk cikin kadiba malaman fiqh suna tattauna kan matsalar saki za ka ga sun kawo wannan hadisi wannan mashhur ne baina fuqaha walakin wannan hadisi kamar da mun kai bayani cewa mashhur gane istilahi ana iya samun ingantacce ciki ana iya samun wanda bai inganta ba kuma ana iya samun wanda ma ko isnadi bai da kawai da ya shahara ala na nas ina fata an gani. to wannan hadisi min isnadi bi حديث ضعيف لأنه مضطرب لأنه مضطرب زي ما كده معنا في الكتاب زي ما كده تعريجه كحديث المضطرب حديث المضطرب هنا في أنواع الضعيف هنا في أنواع الضعيف من ناحية الطعن في الراوي من جهة من جهة الضبط ليس من جهة العدالة من جهة الضبط ما قالوا ده مضطرب وانا حديث مضطرب saboda haka bai inganta ba duk da cewa su malamai sun hasana shi kama irin ta turmizi amma hadisi mutsari hadisi mutsari da wannan shine mashhur baina al-fuqaha mashhur baina fuqaha wannan shine nau'i na uku nau'i na farko shine mashhur baina ahli al-hadith khas wanda man ka bada misali da hadisi Anas radiyallahu anhu qamata an-nabi sallallahu alaihi wasallam shahra sannan mashhur baina ahlul hadith wa ghairihi wanda mun ka bada misali da hadith al-muslimu man salima al-muslimuna yin lisani sannan nau'i na uku daga a cikin nau'ukan mashhur gaira istilahi shine mashhur baina al-fuqaha mashhur baina al-fuqaha wanda mun ka bada misali da abgadul halal ila Allah abdala hadisa abu dawuda da tilmi sannan nau'i na hudu shine mashhur bainal usuliyin mashhur bainal usuliyin hadisi ne mashhur a tsakanin malaman usul tsakanin malaman usul dai malaman usul fiqh suna tattauna akan masail a cikin su yana da wahala ba ga sun kawo wannan hadisi ba mashhur ne tsakanin malaman usul misalin وانا حديث شين حديث ابن Majah عند ابن ماجه ta حدثنا محمد بن مصطفى الحمسي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا العوزائي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ودع عن أمتي الخطأ والنسيان وما عليه وانا حديث مشهور بين usuliyin ibn majah rawaito wannan hadisi daga muhammad bin musaffa al-himsi shi kuma daga walid al-walid bin muslim shi kuma walid bin muslim yace haddathana al-auza'i inda da ce haddathana al-auza'i ba da ba za ka wannan hadisin ba saboda walid bin muslim huwa mudallis huwa mudallis kuma suna tadlis yana yana afwa tadlis yana tadlis ta suya da shi da baqiya bin wani saboda haka inda da ce na ba inda yayi yi ana da ba za ka ji wannan hadisin ba hatta yusarri bi tadi shi yasa yana da kyau duk wani mun zo cikin hadisi mu an an zamu dan bayani ta kace ko kuma mun kai wani hadisi al mudallas zamu bayani saboda haka jawrawi mudallas ka ta ka hadisi ne wajibi ne sai tasrih bit tahdith aw bisma ko yace haddathana ko yace sami'tu inda yace haka nan ba hadithuhu mardud to walid bin musa yana cikin yana cikin mujallisi yana tadlis wani yana tadlis aswa tadlis shine tadlis tafiya da shi da bakiya bin walid to sometimes yana tadlisi daga malami ne auza'i kowa ya san auza'i hatibu abu ama. abdurrahman bin amr al auza'i yana da mazhaba amma mazhaba sai ba ta wasu sosai ba kamar da imam ne mushtahid kamar da malik yake imam mushtahid saboda haka shi da ara kawiya sosai kamar da malik yake da da abu hanifa da shafi'i da sufyan da sauri to amma in da rasat mazhabu mazhabasa sai da ka gane ta can cikin da tattafai saboda almajirai ne ba su watsa ta kamar da almajiran malik da abu hanifa da saura ba ina fata an fahimci wannan to abdurrahman auza'i ya roce daga afa shi kuma daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu shi kuma daga nazo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah wada'a an ummati Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe ga al'ummata alƙafa abin da sun kai akan kuskure wani siyan ko a cikin mantuwa a masu tukurihu a ko abin da aka tilasta su dole su aikata to Allah ya musu ya ɗauke musu shi kuma ya yafe musu wannan hadisin isnadi ne ingantacce ne ya inganta wannan hadisin ya inganta wannan hadisin ya inganta to wannan shine nau'i na hudu daga cikin mashhur gaira istilahi mashhur gaira istilahi nau'i na farko baina ahlul hadith khas نوع نبي بين أهل الحديث وغيرهم نوع نوكو بين الفقهاء نقول بين أصوليين بين أصوليين دان نقبع نوع نبي مشهور بين بين النحاة مشهور بين النحاة حديث مشهور وان كان ما لما نحو هنا يوم بقى مثالي دشيو جا أمثلة أتكين باب نعمة ina yawan buga misali da wannan hadisi mashhur baina mashhur baina nuha na so misali hadisin da suka yawa kawa shine ni'mal abdu suhail laulan yakhsi Allah lan ya'si wannan hadisi da suka kawo لا أصل له باش دا أصل باش دا إسنادي كتا كتا باش دا إسنادي كتا كتا لا أصل لها له وكياس ويجون باب نئمة وبئسة كنا سنة كاو وانا حديث من يسان قال النبي صلى الله عليه وسلم فس كاوش فأما حديث لا أصل له إذن كان دي دي لتافي المصنوع في معرفة الحديث موضوع نا علي القالي za ga ka wannan hadisi murakam na 367 yake la asalala ya yanke hadisi la asalala wato kwata kwata ma ko isnadi bai da bale ma a yi hukunci صهيب بالصاد نعم ليس صهيب بالصاد نعم آه نعم العبد صحيح لو لن يحكي الله نعم لن يعصي wannan shine mashhur baina annuha amma hadith la asala lahu la asala sai nau'i na biyar eh wanda muka kare shi annabi ko sai nau'i na shidda mashhur bainal ama mashhur bainal Aama an ka ce amma mutane da magani hadisi ne wanda ya watsu kowa da kowa ya san shi hadda wanda ake sahaya hanya da ya san da hadisi wannan hadisi misali ne shine hadisin da Tirmidhi ya rawaito cikin sunan nasa qala imamu Tirmidhi حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المحيي بن عباس بن سهل بن سعد السائدي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان wannan hadisi imamu tun ya rawaito shi cewa ya rawaito shi daga abu mus'ab al shi kuma ya rawaito shi daga abdul muhaimi bin abbas bin sahal bin sa'ad as shi kuma abdul muhaimin ya waito an abihi wane ne babansa abbas bin sahad an jaddihi daga kakansa wane ne kakansa sahal bin sa'ad as sahabi ne daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'anat min Allah kai abu cikin eh, tsanaki cikin tsanaki to daga ubangiji ne wal ijlatun min shaytan amma kai abu cikin gaggawa daga shedan daga shedan ne mutane game da kana suna kaɗi gaggawa daga shedan ne to wannan hadisi hadis da'i hadis da'i saboda addu muhaimin wa huwa da'iful hadis wa huwa da'iful hadis amma hadisi ya riga ya shahara tsakanin mutane amma yana da illa shine abdul muhaimin bin abbas wa huwa ضعيف من قبل التدريب من قبل التدريب ها لا عبد المحيي عبد المحيي بن عباس هو انا نوكا غدا شدة نا حديث المشهور غيرا استلاني نفرق شئ حديث al-mashhur baina ahlul hadith khas shine mun ka bada misali da hadisi ana قناة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رئل وذكوان فنن حديث بين أه... المشهور بين أهل الحديث وغيرهم شنا ممكن بعد مثال ده حديث البخاري آه آه حديث عبد الله بن عمرو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فنن آه، المشهور بين الفقهاء من بعد مثال ده حديث أبغض الحلال إلى الله ثلاث حديث لأبو داود أما من كان حديث مضطرب حديث مضطرب سنن نوعنا الحديث بين أصوليين من بعد مثال ده مشهور بين أصوليين من بعد مثال ده حديث إن الله ودع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقره alai hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce sai hadis al-mashhur baina nuhat shine nau'i na na biyar shine ni'ima suhaib ni'ima suhaib mun kace wannan hadisi ne a wannan lahu sai kashi baina al-amr shine al-iblat min shaytan mun kace hadisi da yake ne saboda cikin sa akwai rawi abdul muhaimin bin abbas wa huwa da'i to wannan shine takataccen bayani game da hadith al mashhur sai hadith al mu'an'an hadith al mu'an'an wasu kalamun ko fahafun masu وعن عن عن سعيد عن كلام ومبهم وعن عن عن سعيد عن كلام ومبهم ما فيه راوي ليس مالك معن عن حديث معن عن abin da ake nufi da shi ka an sa'idin an karam kamar ka ce daga sa'id daga kuma karam wa mubham shi kuma hadisin mubham ma fi rawi laysa wanda ya kasance a cikinsa akwai rawi da ba a ambaci sunansa ba akwai rawi wanda ba a ambaci sunansa ba wannan shine akani da muka mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fi rawi lan yusam ma'ana mu'an'an shine hadisin da an ka yi amfani wajen ruwaito shi da an da an ka an sa'idin an karam ne ma da ba da misali ce kamar ka ce an sa'id an karam wa mubham shi kuma mubham ma fihi rawi laysa shine hadisin da ya kasance an ambaci rawi a cikinsa wanda ba ambaci sunansa ba wanda cikinsa akwai rawin da ba ambaci sunansa ba ma fihi rawi lan wanda ba ambaci sunansa ba to wannan shine hadisin mubham kuma da hadisin mu'anan to hadisin mu'anan kamar da malamai sun ka da tarifinsa huwa al-hadisul ladhi يقول فيه راوي فأكثر عن أن شيء من ta'arifinsa ko hadisin da zai ya kula fihi rawi الحديث المعنعن معنعن عن شيخ مالك عن سعيد عن كرم معنى كتي عن سعيد عن كرم وانا شاكا نفيدها معنعن to hadisu ma'an'an babban matsalarsa idan ya kasance rawi da ya amfani da an mudallis ne to na akwai matsala na akwai matsala amma idan ya rawi ba mudallis ba ne wanda ba a san shi da tadlisi ba ba a san shi da tadlisi ba kuma suka ne ba a san shi da tadlisi ba ya amfani da an Hadisu makabul amma idza kana mudallisan hadith mardu illa an yusarrih da tahdith aw sima amma idan rawi ya kasance mudallis ne kamar irin walid bin muslim da baqiyatu bin walid to idan da yi amfani da da yi ce haddasa na ba ko sami'tu ya yi amfani da an to wannan hadith mardu. wannan hadith mardud amma a wurin malaman hadisi baki daya idan rawi idan rawi ya kasance ba mudallis ba ya yi amfani da an wani wato hadis hadisi na kabul sai dai kawai wurin imam al-bukhari da malaminsa a rijin madini sun tsara wani sharaɗi guda ko da ba mudallis ba ne ko da ba mudalis ba ne dole ya an samu ko da rana ɗaya ne wanda rawun ya nuna cewa ya haɗu da malaminsa ya haɗu da malaminsa saboda ita kalma an tana nuna abu biyu tana iya nuna cewa kaji hadisi directly daga malaminka kuma tana iya ɗaukar ma'anar kajiya daga wani don kace an daga wani kamin kace daga wani yana da bambanci da kace haddasa na wani ya bani labari kace wani ya bani labari kenan kajiya mu ba sharata ko kace sami'tu kenan kajiya mu ba sharata amma in kace an wannan na ɗauka ma'ana biyu daga wani yana yiwa kajiya daga gare shi directly yana yiwa kuma wani ya baka labari Ina fata an fahimci wannan to wurin imamu musulun da jamhurin muhaddisun idan rawi wanda ba mudallis ba idan rawi wanda ba mudallis ba kuma yayi mu'asara tare da malaminsa kuma da shahara da tajmisi ba idan ya ruwaito da an to wannan ya ishe imamu musulun zaka bi hannu. amma imamu buhari dole ya kasance ko da mara daya a cikin wani lafazi ya nuna cewa wannan rawi ya haɗu da malaminsa alluqiya ya nuna cewa ya haɗu da malaminsa ko da cikin lafazi shi yasa wani lokaci za ga cikin manhajar imamu buhari shi yasa za ka ga wani lokaci buhari ya zo ya yi tabribul ba ya kawo hadisi wanda bai dangantaka da babin sannan ƙasa gare shi ya kawo wani hadisi wanda yake dangantaka da babin ya dalilin da ya sa haka yana son wani lokaci ya nuna maka hadisin da zai kawo wanda yake da alaƙa da tarjama da yi wannan rawi ya roto shi daga malami ne da lafazin an to imam al cikin ne dole akwai al-luqa rubutun wala mara wahida to sai ka wani hadisi ya sa wani hadisi wanda bai da alaka da wannan babu amma ciki wannan hadisin rawun ya amfani da daga malaminsa daga haddasana sai buhari ya kawo maka shi ya nuna cewa sharaɗinsa dai da ya sa yana nan sai ya kawo maka wannan hadisin ko da matanin bai da alaka da babi saboda wannan fa'ida ta isnadi ya rawu ya ce haddasa na sannan ya kama hadisi na biyu wanda ke da alaka yake da alaka da babe wanda shi rawin wannan hadisin ya roke shi da an daga malaminsa saboda haka daga karanta ka san cewa ga abin da ya nufi wannan rawi ya riga eh, eh, subutin alluqiya da malaminsa ko wani lokaci ya hara kawo hadisin da an da tarjama da babe sannan karshe sai dai ka gace haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan bai kama mata ni sai kama isnadi kawai sai bar shi wuce zai ga ya nuna maka cewa wannan rawi lallai kasa bata sima baina huwa baina shekhi don a wata ruwa ya ce haddasana ina fata an fahimta imam buhari suna da haka nan suna haka nan da dama saboda ya cika wannan sharadi fa to shi imam buhari ya an ta wannan sharadi dole ko da ba mudallisi ba ko da ba mudallisi ba dole ko da marra ɗaya ce ya nuna wani abin da ya nuna cewa ya taɓa jan hadisi da ne da malaminsa to sannan daga baya sai amfani da an amma in bai samu wani wuri ba inda wannan rawi ya yi amfani da tahdid au sami'tu bai samu ba to wannan hadisi ma zai kasu cikin sahih buhari ba ko da ya inganta to amma musulun yana kawowa don musulun iktafa bil mu'asara saboda haka wannan yana cikin aujo da malamai sun karin jaji sahil buhari akan musulun akan musulun duk da cewa musulun ya ya yi magana mai kaushi kwarai da gaske karanta muqaddimin musulun ya yi magana mai zafi kwarai da gaske game da wanda suka sa wannan sharaɗin ya magana mai zafi kwarai da gaske a cikin muqaddima sahih muslim ka karanta za ka gani ya magana mai zafi sosai akan waɗanda sun kasa shi yasa malamai sun kai mamaki irin magana da yi akan malami ne imamul bukhari har imam muslim yayi da'awar cewa ijima malaman hadisi ne ijimai akan iktifa mu'asara duk da cewa malamai sun ce eh, da'awar tirmidhi eh, musulun fiha nazar saboda irin amirin amirul na fil hadith imamul bukhari da malamin sa ali bin abdullahi al-madini da wasu malamai da yawa akwai su waɗanda suna da ra'ayin imamul bukhari saboda haka wannan ijma'i da musulmi ya yi da'awa malamai sun ce fili nazar fili nazar ina fata an gane to wannan shi yasa mafi yawa malamai sun kafi ta sahihul bukhari akan sahihul muslim to a takaice amma in mudallis ne in mudallis ne baki ɗaya da muslim da bukhari baki ɗaya ba su karɓar hadisinsa sai ya yi tasre da tahdid shi yasa nan hadisin da muka ba da misali walid bin muslim kaga yace haddathana al-auza'i shi yasa muslim kawo shi yasa buhari ya kawo hadisin cikin littafin sa inda da yi tasmi bi ta hadisi ba muslim buhari ba zai kawo shi ba ina fata an gani to shi ma na baqiya bin walid ashad aswa a jiddan wasu malamai ma sun tsananta ko da ya yi tasmid da hadis ba su karba saboda an same shi wani lokaci ya yi tasmid da ta hadis amma yayi tadlis kuma yake haddasa na amma tadlis shi ya sa malamai mafi saduq ne in ya tasmid da ta hadis ana karba hadisinsa amma matsayin hasan kamar muhammad bin haka bin yasa sahibul magazi wa huwa saduq mudallis حديث يكون حسن إذا صرح بالتحديث وإلا وحديثه ضعيف شيسا إن كان كراتون كتب التخاريج كان يعني فيه محمد بن إسحاق وقد عن عنه وقد عن عنه فإن كان هكا سوكا شيء وجاء علم الجهل والتعديل يعني أنك قال كاو حديثي تكن تحديث معلومياتي وقد عن عنه تو حديث مطعين ضعيف saboda rawi huwa mudallis wala yusarih bi tahdid ina fata an an fahimci wannan to wannan shine aka nufi da mu'an'an saboda haka mu'an'an idan ya kasance ba daga mudallis ba karɓaɓɓe ne a wurin mafi yawan malamai cikin su akwai imamun musulun amma wurin imamul bukhari karɓaɓɓe ne amma sai ya tabbata ko so ɗaya wannan rawi ko da cikin wata ruwaya ya yi tasiri da ta hadisi amma in mujallis ne baki daya idan sika ne kuna kusa na samu mujallis kuma da'if ana iya samun mudalli kuma da'if ana iya samun mudallis kuma da'if to mudallis in da'if ne ko da ya tasiri da ta hadis hadis da'if idan kuma saduk ne in ya tasiru bi tahdith hadith ya kuna in fika bi tahdith sahih na su ma ya ce wa mubhamun ma fi hirawi, lan sam hadithun mubham ne hadisin da ya kasance a cikin isnadinsa ko a cikin mataninsa akwai rawin da ba a ambaci sunansa ba مبهم في المتن باتي تسوى amma مبهم fil isnad shi ke sa hadisi ya zama da face واندا مثالي sunan wanda misali wani ya عن رجلين ko ya ce an rajulin to ba san ko waye ba yana yawa wannan rajul ya kasance sika ko ya kasance da'if ko ya kasance kaza ko ya kasance kaza ba a san waye shi ba to amma amma mubham a cikin matan shi wannan bai da wata iskali kamar hadisi ibn abbas cikin cikin bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ka hudu ba ka ce masa bai Allah wa jabta muku haji sai ya ce fa qala rajul a haji kullu am ga ce qala rajul sai wani mutum ya tambaye annabi shin haji ko wace shekara to kaga wannan zai cutar da matan zai cutar su a sawa'an wata ruwaya an samu sunan mutumin ko ba a same shi ba wannan zai cutar da ingancin hadisi zai cutar da ingancin hadisi amma in cikin isnadi ne ba a karɓar amma a cikin isnadi an ka samu an ka samu rawi mubham wanda ba mace sunansa ba to ba karɓar hadisin face sai an je an yi bincike idan an samu wata ruwaya wadda ta sarha sunan wannan rawi sai a diba hali ne shin ne ko da'if ne ko kazzab in ne sai ka tsira a ce an gano wata ruwaya wadda ta bayyana sunan wannan rawi satin a yi hadisin hukunci da cewa ingantacce ne in kuma da'ifi ne sai a ce hadisin ne in kuma kazzab ne a ce hadis mozo to saboda eh, mai ya an faɗa min ya kusa karewa sosai za mu tsaya nan sha Allah gobe sai mu ƙara bayani akan mubham sannan mu shiga hadisu eh, isnadul ali da isnad al nazi ya kokari tambaya ko guda uku ce saboda wa alaikum salam لولا ي... إيه؟ نعم لا أصل آه، تكين المصنوع آه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع المصنوع في معرفة حديث موضوع نعلي القاري القاري نعم مجلدي آه رقم مجلدي يعني بين رقم حديث الذي أكد ستم دبقر نعم مبارك ها التعريف المشهور هو حديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقة السند في جميع طبقة السند نعم نعم بالها نعم نعم na'am na'am na'am Thank cewa ka kara ta daya ta ta biyu ta uku hadisin ne hadisin mai rauni ne kwarai da gaske a a shi wannan yana da shi na da isnadi amma hadisi ne mai rauni kwarai kwarai kwarai da gaske wanda ka cewa yin kana da eh, kana da eh, talauci kara ta biyu ta kara ta uku wannan hadisi ya shahara baina amma yana cikin mashhur in ka samu littafin wannan malamin sun karsu al ahadithul na ala alsinatin nas ila imam sahawi zaka samu wannan hadisin akwai littattafan da malamai sun ka rubuta waɗanda sun ka rubuta su akan al ahadith mushtahira baina alsinatin nas to akwai irin littafin imam sahawi akwai na imam suyuti malamai da dama sun rubuta sun ka haɗa hadisai waɗanda sun ka shahara a harsunan mutane wasu daga cikin sun inganta wasu ba su inganta ba kin ka samu waɗannan littattafan za ka samu irin waɗannan hadasai masu yawa waɗanda kaka ji kamar irin na eh, eh, shara da daddare eh, da zama bakin koha <laughs> duk za ka ga irin waɗannan wasu ba su da isnadi na na kawai hadisin mata ne kawai da shara akwai akwai a dinga zan eh, eh, imam sahawi ya rubuta littafi amma ba rike sunansa ba da kyawu don sai faɗa maka in kuskure sannan imam suyuti ko shi ya rubuta eh, suyuti imam suyuti da kuma imam sahawi duk suna da littafan al-ahadith mashhura ala al-sunnah nas hadisi da sun ka shahara akan halsunan mutane wasu sun inganta wasu ba su inganta ba alhaji akwai baƙiya bin walid kuma baƙiya ba ƙaf ya fa baƙiyatu bin walid da walid bin musulun musamman baƙiya yana aswa tadlis shine tadlis taswiya shine aswa tadlis eh, na mana shi hadith abu Salatu. نعم وعليكم السلام في الله بن عمرو بن عاص wani waɗanda abdullahi na amur bin asa yana ciki yana ciki yana ciki yana ciki sannan kuma shi ne ya ci wurin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙurashi na cewa in bar rubuta duk abin da jiya daga gare ka don kana faɗin wata magana lokaci cikin fushi lokaci cikin raha sai annabi ya rike harshe ne yake ka rubuta komai ka jiya daga nan babu abin da ke fitowa daga harshe na illal haq shine abdullahi bin am yana cikin abadila yana cikin abadila ya waɗanda sun kawo roto foka al yana ciki ya roto da kai ya faɗa ce ya roto hadisi ne da dubu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji ba tarjama sai cikin eh, tahzibul kamal yayi wannan magana yace ya ruwaito hadisi eh, al wa nisfu an annabi haka zace al wa nisfu kaga dubu da irin dubu haka ya faɗa da baki to yana ciki yana cikin muktirun daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana yana cikin wadanda ya kuma da ahlul kitab da shi da ibn Abbas